lafiya ne ko na mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren ashirin da biyu ga watan mulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da dari hudu kenan da talatin da uku daidai da shi daga watan nuwamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi dau'il kitab wa sunna na sheikh abdulsalam bin abdullahi suleiman takdimi na sheikhul alimun rabbani salih bin fauzan al idan ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu a ko muna cikin gabar da malam ya kulla matakai da ake so a bi a aikace dangane da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'ya a tsarin addinin musulunci malam ya kararo mana gaba ta ɗaya ta biyu ta uku har makon da ya gabata mun gama karatu a gaba ta bakwai da malam ya kulla dangane da abin da ya shafi watan sunancin yin tahaniki ga ɗa watan ɗan musulmi a ƙarshe-ƙarshe malam ya ce imamun nawawi ya ce malaman musulunci sun haɗu a kan mustahabbancin yima abin da aka haifa ta haliki da haihuwarsa a yau in allah ya so za mu tashi fakara a samina gaba ta takwas daga cikin gaɓoɓin da malam ya ƙulla da ake so a aikace abi ɗaya bayan ɗaya dangane da abin da ya sha fitar biyar da mala ya ce tasmiyatul maulud raɗa ma yaro suna sunan da ya dace da ɗan musulmi yana da shi wal kunyatu tayyiba da kuma yi ma yaro alkunya ta kwarai an gane ko mala ya ce inna min hukuki libni ala abihi yana daga haƙoƙan ɗa akan mahaifinsa an yi hassinasmuhu ya kyautata sunan da zai raɗa ma ɗan watan ya raɗa maɗa suna mai daɗi wanda ya dace da sunan ɗan musulmi fafil hadith ya zo a hadisin annabi inda abi dawo da ruwayar abu dawo da annabi ya ce da auna yau malkiyama bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum ranar kiyama idan aka tashi bayi daga kaburbukansu za a rinka su ɗaya bayan ɗaya gaban Allah don yin hisabi a kansu wurin kiran annabi ya ce za a rinka kiran sunayensu ne su mutane da sunan mahaifansu ba sunanka ibrahim musa ba to a lahira yadda ka ji ibrahim musa haka za a kira don ka zo a yi hisabi a kanka jama'a kun gani suleiman ishaq haka za ka ji an ce suleiman ishaq fito ko kuma suleiman isa kanka aka zo yanzu sani. haka za a rinka kiran sunayen mutane haɗe da na iyayensu jama'a kun gane wurin kiran da za a yi musu a ranar alkiyama to kun ga kuwa duk wanda zai raɗa ma suna to kaji ko a lahira sunan ne da ka raɗa ma shi za a kira da haka ba suna mai kyau ka sa ma ɗanka ba dai wannan sunan za a kira to sai dai kai koman da ake yi shin sunan da ake kiranka da shi da wanda iyayenka suka raɗa maka wanne ne ake kiranka da shi nan <clears throat> da in kun kalla ya ce to da auna bi asma sunayen sunayenku da haka wani suna ne in an kira ka da shi kawai an san shi ne sunanka ko da muhammad mahaifinka ya sama amma da za a ce muhammad muhammad ba mai tunanin da kai ake jama'a kun gane amma da za ce makel za ka waigo kepsi za ka waigo ziko za ka waigo rossi za ka waigo jama'a kun gane fene za ka waigo da akwai irin waɗanda yanzu za a gansu a cikin musulmi waɗannan sunayen su ne za ka ga in an kira su suke aka san sunansu kuma su ne in an kira su za su ansa jama'a kun gane to wannan sunan da a duniya in an kira ka aka san sunan ka ne ba sunan da sunanka ba ne amma ba a san sunanka ba wannan sunan da shi za a kira ka da haka mutum sai ya kokari ya kiyaye allah a ƙur'ani ya ce bisa lismul fuso ba da gimantar alawadaran suna na fasikanci bayan kana musulmi sai a duka ɗauko suna na arna da shi ake kiranka tur alawadarai ranar kiyama da shi za a kira ka jama'a kun gane ku Allah ya kyauta annabi sai ya ce fa ahsinu asma'akum ku kyautata sunayen da za ku rinka kiran junan ku da shi wato ku samu suna mai kyau a rinka kiran ku da shi jama'a kun gane ku Allah ka shiryar da mu wannan hadisi al-Imam Abu Dawud kamar yadda aka je fitar da shi lamba hadisi na 4948 hadisin Abu Darda yana nan a musnadi na al'imamu ahmad mujalladi na 36 shafi na 23 lamba hadisi na 21,693 mala ya cewa an aisha ta radiyallahu anha an samo daga aisha kuma allah ya kara mata yadda ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzan allah kana yughayyirul ismal qabih duk inda annabi ya ji suna mara kyau baya saki sai ya canza wannan sunan da ya ji ana kiran wani dan musulmi da shi jama'a kun gani ba yanda annabi zai ji an kira dan musulmi da suna mara kyau ko kuma ya ji an kira musulmi da sunan da mara kyau ne a musulunci ya bari sai ya canza wannan al-imam tirmidhi ya ruwaito shi ka je ka duba lamba hadisi a tirmidhi na 2893 فبدل اسم ابي بكر بن عبد الله فبدل اسم ابي بكر بن عبد الكعبه الى عبد الله سيدنا ابو بكر an gane annabi ne canza mai suna daga abdulka'aba sai ya koma abdullahi jama'a kun gane ko kama malamin sai ce sai ya canza sunan abubakar dan abdulkaba an gane ko ya koma abubakar dan abdullahi wannan an samo daga aisha ta ce ismuhu samma sammahu ahduhu bihi abdullahi sunan da asali iyayen abubakar suka rada mai shine abdullahi walakin galaba alaihi atiq sai dai watance mai atiku da hausa kaga mu haka mutanen mu suke cewa atiku atiku asalin sunan kina amma da hausa ana cewa atiku mala atiku an gane ko to wannan kuma ba alaiki ba ne alaihi walakin galaba alaihi atiku sai dai sunan atiku shine ya firin jayi da ake kiran abubakar da shi a zamanin rayuwarsa wannan ka duba littafin siyarwa alamin nubala siyar kulafa a rashidin shafi na bakwai daidai a littafin Allah ka shirya da mu wa kana ismu abdurrahman bin abdul asali abdurrahman dan auf sunan shi abdulka'ba ka'ba fasammahu abdurrahman annabi sai canza sunan ya rada mai abdurrahman wannan ka je ka duba kitabul istiab libna abdulbarri shafi na 442 zuwa da uku lamba hadisi na 1530 hakanan cikin tahribul kamal mujalladi na 17 shafi na 324 lamba hadisi na 3923 Allah ka shiryar da mu wa baddalat ma'asiya bintu sabit ibn abil aqla annabi ya canza sunan wannan baiwar Allah da a da sunanta Asiya in an ce Asiya ita ce mai saban Allah to Asiya yar sabit dan Abil aqlash annabi ya canza mata suna daga Asiya fasan ha Jamila annabi ya rada mata daga baya ce in ba Asiya sunanki ba sunanki Jamila jama'a kun gane ko wannan mutum ya je duba kitabul istiab shafi na 883 lamba hadisi na 3245 wa hiya uktu asim ibn sabit eh, eh, ibn abi al-aqla yar uwa ce ta asim dan sabit dan abi al-aqla umar ibn khatta wanda mata ce ta sayyidina umar to kanna ummu asim ibnha ibn umar ibn khatta ana mata suna Umu asim saboda ɗan da take da shi mai suna asim ɗan sayid na umar ɗan khatta kana smuha asiya asalin sunanta asiya fasammaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jamila annabi sai canza sunan daga asiya ya rada mata jamila jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu da ka bi wani yaro da za ka ji an ana kiran shi da wani wani suna da bai dace ba ka canza kawai ka jira wani yaro a nan kusa da markas masallacinmu kawai sai na duk unguwa ana ce mai barna sunan shi kenan barna sai na kira shi na ce daga yau kar a ƙara ce ma barna ka ji ko sunan ka gyara duk wanda ya ce maka barna ka ce mai ah barna kai ma ka izo duk wanda ya ce ma barna ka ce suna na gyara kar ka ƙara ce mun barna yaro ne karami in ko ya ce maka barna ka ce mai a barna kai ma ka zo to za ka ga duk wanda kake kuma da ka hango shi kai maka ce a barna zo mana to duk wanda ka riga yi wa haka za ka ga yana jin haushi bai so ka ce mai to za ka ga kana cewa da ka hango shi kama je da ka hango shi ka je a barna ana zo na, ana hutu ne ko babba ne ke ce maka barna kai mai haka in ka ce ya bari yake za ka ga yana jin haushin ka ce mai to sai ka nuna mai to ba daɗi ni kake ce mu jama'a kun gane wallahi suna na tasiri akan wanda ake gaya kun ga wannan barnar wallahi aka ci gaba da gaya mai yaron nan ko wallahi sai ya haifar da mukuwar matsala a cikin al'umma zai zama mukun mabarnaci in dai sunan ya bi shi dan suna linzami an gane kuma suna yana tasiri a kan mai shi Allah ka shirya da mu wa kala alaihi salatu wassalam inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman a sunayen da ake kiran ku kaf wanda ya fi soyuwa a wurin Allah shine Allah ya ji an kira ɗa da suna Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrahim ko Abdulmalik ko Abdulkudus ko Abdulsalam amma dai waɗannan guda biyu su annabi ya faɗa abdullahi abdurrahman jama'a kun gane ka yi ƙoƙari kamar yadda malaman musulunci suke yi ka yi ƙoƙari kai haka shi ne ɗansu na fari za ka ji abdurrahman ne ko abdullahi na biyun sai ya zama abdurrahman ɗin na farko abdullahi ne ko na biyun ya zama eh, abdullahi ɗin na farko abdurrahman ne ko na biyun abdullahi abdurrahman na farko abdullahi amma kun gane ku saboda zartar da abin da ya fi soyuwa a wurin allah amma kun gane ku, in yanzu kana iya cewa kai abu abdullahi ko kuma kai abu abdurrahman babban ɗanka abdullahi to ka zar ka yi aiki da abin da ya fi soyuwa a wurin allah an gane ku babu laifi kuma in ka sa wani wanda ya dace amma dai wannan ya fi saboda shi allah ya fi so ya ji an kira ɗa da shi wannan hadisi akhrajahu muslim al muslim ya fitar da shi da can mala ya sauke lamba ya ce a lamba hadisi na 2132 ko a wancan ba mu gama shi ba ko wannan ma da a fi sahihi muslim ka je ka duba abin da ya zo a sahihi muslim lamba hadisi na 2139 shafi na 14 zuwa da na 15 wannan da muka gama mala ya ce imam muslim ya fitar da shi lamba hadisi na 2132 haka tirmidhi lamba hadisi na 2833 zuwa da 4 asali hadisin abdullahi dan umar ne allah ya kara masa yadda wakala kuma annabi ya ce tasammau bismil anbiya ku rinka raɗa ma 'ya'yanku suna irin na annabawa babu laifi a musulunci kun gani kana iya sa ma ɗanka suna ibrahim isma'il musa ishaq suleiman dawud zulkifli da sauransu duk irin waɗannan sunaye na annabawa da suka zo a ƙur'ani kana iya raɗa ma 'ya'yanka annabi ya ce ku yi ba laifi wa ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa amma a sunaye sunan da Allah ya fi so ji araɗa maɗa shine Abdullahi ko Abdurrahman wa afdaquha suna da yafi gaskatuwa akan wanda aka sawa harisu shine nomau sarkin noma kenan harisu ne yin noma manomi wa hammam da kuma mai himma idan ka sa ɗanka wannan suna, ko hammam ko kuma wata haris in allah ya so za ka ga ɗanka da himma kwaran gaske idan ko harisu ka sa inda yawa ya shara fili kawai ka bashi fatanya ko garba in allah ya so za ka ga buhuhuna fiye da baka saboda sunan na gaskatuwa akan wanda aka rasa alaikum salam eh sai ka sa mata amatullahi ko amatur rahman jama'a kun gani Allah ka shirya da mu wa akbahuha suna mafi muni da Allah watan yafi zama suna mummuna da Allah bai soja an kira ɗari shi shine harbu yaƙi kawai ne ya sa mafi shi suna harbu kun gane ko wa murra ko kuma mai ɗacin hali ko mai ɗacin rai an gane to irin wannan suna allah baya so ya ji an kira da shi abu ne mai muni wannan ka duba abu dawud a lamba hadisi na 4950 haka imamun nasa'i ya fitar da shi lamba hadisi na 3565 asali hadisin abu wahab ne al-jusami radiyallahu anhu haka imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 2135 hadisin mughiratu dan shuba marfu'an yace annabi ya ce innahu kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum al'ummomin da suka wuce musulmi annabi yace ce dama su suna sa ma 'ya'yansu sunan annabawansu da kuma mutanen kirkin cikinsu irin yanzu yadda za ka ji kawai mu ma muna yi sai kawai ka ji mutum ya sa ma suna umar ya sa ma suna Osman ya sa maɗa suna Aliyu ya sa maɗa suna Talha ya sa maɗa suna Zubairu ya sa maɗa suna kaza kun gani waɗannan salihan bayi ne a al'umman da suka gabata to waɗanda suka wuce su ma haka suke yi annabi sai ba mu labari don mu ma mu rinka yi jama'a kun gani Allah ya kyauta wa alaikum eh mana dama abin halitta a samun ya suna asiya ba fa hasiya ba daban asiya da son asiya ya za a yi sai dai kudi ba fa akwai kuma asiya alu da madda sai sinun da yaƙun da takuri ba wannan ba asiya ba shi ba wannan asiya da sadun eh, da ainun da sadun kun gani shi ne ya annabi ya canza amma asiya a kaga ba asiya ba kun gani a hamza kun gani sai ja a kamar yadda kake cewa amanu kun gani to a ba amanu ba kaga ba ka ake cewa ba sai sinu ba sadu ba to kaga hamza ne farko sai sinu ko bayan alu to shi ko wancan ainun ne farko sai sadu ba sinu ba kun ko gane yana da kyau magana to malam sai ya ce وروى سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له كنت سعيد بن المسيب تابدين أنجاني أسلم ما يتنسى سننسى المسيب shi ko al-musayyab shine wanda mutanen jahiliyyar ƙasarsu idan suka haifi ɗa sai su sallama wa gunki su ba gumaka kyautar ɗan komai shi zai rinka yi ma gumaka to sai suna kiran irin wannan ɗan musayyab to shi kaji shi sa'id ɗan dan ya ce sayyaballahu bin nari ko wajaha sayyaba Allahu bin nari man sayyaba abi duk wanda ya buɗi baki ya ce wa babana musayyab ba musayyibi ba to ya Allah ka kona fuskar shi da wutar jahannama kuma sa'id dan musayyib yana cikin mujabu da'wa shi yasa duk ji malamai ba su cewa musayyab sai dai musayyib saboda addu'a da amma yanzu zaka ga wani saboda zangayen mu sai ka ji wai an haifi da sai a sa mai musayyab yanzu wani yaro yana na haka naji ana ce masa to tun da yan ɗariƙa ne kaga bayan da za ka yi ka gani amma da ɗan aru suna ne sai kai mai bayani ga abin da ake nufi da musayya da aka sai ya canza ya zama musayyib ma'anar ta bambanta daga wata an gani allah ka shirya ta mu to shine yake cewa shi sa'idu ɗan musayyib din ya samo daga mahaifin shi mahaifin nashi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala lahu wata rana annabi ya kira uban sa'idu dan musaib ya ce masa masmu kai ko me sunanka kala sai ya ce hazanun haznun mugun bakin ciki sunana فقال النبي صلى الله sai وسلم سي النبي يجي مسا بل انت سهل Kai بي سوكين hali sunanka. سهل ne mai saukin kai da hali sunan ka kenan fakala sai ya ce la ughayyir man sammanihi abi ni ba zan canza sunan da babana ya samu ba Har din nan shi ne sunana ba zan canza sunan da ubana ya samu ba jama'a kun gane ko wannan yadda ka ji imamul bukhari ya fitar lamba hadisi na 6190 haka nan kwatankwacin wannan abu dauda ya fitar da shi lamba hadisi na 4956 talibin musayyib shi dan nashi sai ya ce fama zalar tilkal hazuna ba tun daga wannan lokacin wannan bakin ciki da damuwa ba ta gushe na tana samun mutanen gidanmu tun da annabi ya canza mai sunan ya kiyata sai sunan kuma ya bi kullum yana nan cikin bakin ciki da damuwa famulin shi ma kullum cikin bakin ciki da damuwa jama'a kun gani Allah ya kyauta wa alaikum salam eh ko ya musulunta ai zai iya yin haka saboda da yawa lokacin da suka fara musulunta ba san irin wannan dokokin ba kun gani قال ابن بطال ابن بطال يتي فيه أن الأمر بتحسين الأسماء أتكون ونن أقوي نونا واتن lallai ba da umarni game da sa suna mai kyau wa bi tagiyirin ismi ila ahsani min da kuma canza suna a mai da wani sunan da ya fi kun gani an sa maɗa suna sai aka aiga wani suna da ya fi to mutum zai iya canza kun gani laisa alal wujub wannan ba dole ba kun gani saboda abin da ya faru balisti babu zalik an dai so a yi hakan mana ya ce ka duba wannan magana ta ibnu battal a fatul bari mujalladi na goma shafi na 705 lamba hadisi na 6190 wa kazalika al-asma'u allati fiha tazkiya hakanan sunaye da zaka ji an sa ma yara wanda akwai tsarkakewa da su yaran an gane ko su ma ba kyau sa ma yara ba daidai bane عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة أصل زينب سنن تبرة abin da ake nufi da barratu mai tsananin yin biyayya mai tsananin yin ta'a ga ubangiji an gane ko asalin sunan nata kenan faƙila sai aka ce to zakki nafsa ita ƙoƙari take ta nuna tsarkake kanta ita baiwa Allah ce mai tsananin tsabagen biyayya ga ubangiji to da annabi ya ji haka fasan ma ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zainab sai annabi ya canza sunan nata daga barra ya mayan mata da shi ta koma zainab akhrajahu al-bukhari wa muslim wannan wannan hadisi bukhari ya fitar da shi lamba hadisi na 6192 muslim lamba hadisi na 2141 wa kanat juwairiya ismuha barra ita ma juwairiya mata annabi asalin sunanta barra irin wancan sunan na baya an gane ko fahawwala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asmaha ila juwairiya sai annabi ya juya sunan nata daga barra ya mayan mata da shi ta koma juwairiya ko juwaira da annabi na kiranta da shi kamar aisha ce yakan ce aisha yakan ce kuma aish da yadda ka faɗa yi an gane kana iya samun yarka suna aish annabi na kiran aisha da haka aish kun gane aish ta ce na'am ya abi an gane ko kuma ya aisha ta ce na'am ya abi ko ya ummi an gane ko kuma ya kamata mutane su saba wa 'ya'yansu da irin wannan in ka kira su ce ya abi ya ummi mamansu ya ummi kai kuma ya abi kun gani ko kuma in suka zo ce abba kada 'ya'yanka su rinka ce maka baba wannan kalma ce wadda in balarabe ya ji an gaya wa mutum ita watan gamawa ce wurin wulakanta shi da kaskanta shi gari mu kuma da hausa ana nufin guba ce to wannan kalmar tun da tana da matsala a asalin harshen da aka aiko addinin ba da shi to ya kamata mai kokari mu kauci kun gani amma duk dai abin laraba mu dai da hausa da abin da muke nufi. ko ba haka ba to amma saboda matsalar sunan ka yi ƙoƙari ɗanka ya yi ce maka abba ko ya abi umma ko ya ummi kun gani hakanan mama ku ji mama wallahi gamawa ne kalma ce ta ƙarshe wurin wulakantar da mace a ce mata mama a harshen larabci to mun wurin sayin da aka yi hausa suka ɗauko ta kuma ake cewa uwa ake cewa uba baba a ce mata mama sai dai mai su suke cewa abba ko to kaga yi to haka to wannan ya dace to ga dama sun fi iya hausa kun gani ko umma to wannan ya fi kanancin to mun kuma zake zaki ko ina muka samu wannan baba ji ba da jin sunan kai ka zo wannan biya ko matsala ne ka za a dini me yasa ku zama la abakar gumi a littafin shi yake yadda ya sa gumi sai dai jumi jumi a idan ya sa gumi duk wanda ya gani cewa uzu billahi saboda kalmar wata ma'ana take bayarwa na mugun bakin ciki da damuwa shi sa ka ji ake cewa ta dara kul gumuma ai daga nan ne gumi din laraba haka za su ɗauka wal umuma Iza kun tafi hammin wa ghammin daga nan ne kuma ɗin wakar batin fakara kitaballahi tanjimin al-hammi to kana rubuta gumi laraba ana gani za su ce a uzu billahi shi sa malam duk littafin da ya rubuta sai ka ga ya sa abubakar mahmud juni juni ba za ka ga ya sa gumi ba <laughs> da hausa ba to in zo mun gudu hausa sai a ce kuni amma duk abin da zai je hannun laraba sai a ce juni saboda kai kake ganin gumi sunan gari ne su kuma da sun ga gumi sai su ɗauka da ma'anar da suka sani ita kake nufi kuma ga ka babban malam, kun gane ko da kudu littafin malam za ku ga jumi yake sa ba zai sa gumi ba to irin wannan ne ka je da ɗanka gaban laraba kawai su ji ka ɗanka da ce maka baba ci a uzu lahi kai kai an ta muslim waya kulu nuka baba kai Allah ya kyauta za mu zo mu karanta ai za mu ɗanyi littafin nan kai fi nuna fi aulada sai da ya faɗa a cikin littafin karka yadda ɗanka ya ce maka baba kar ki yarda dan ki ce miki mama shi yasa Allah mu wuraren mu tiri da an wuce na sam zaka ga mu yanzu duka yara za ga abba suke iyayen iyayensu wallahi tallahi abba amma ba yanzu sai an yi daga <laughs> Allah ya wanda da bai aure ba wani lokaci yana burewa shi da ya ci kai wasu eh, mana ko shi da ya ci kai waɗannan kaga zai ma zai ɗauki matakin gyara ko ba haka ba amma yanzu kana da tashi kara shi goma sha biyar da ya zo wurin ka babu yake cewa kawai ka zo da an koma gida yanzu ka ce mai wani daga wofa abba za ka ci zai bai ce ka tsarin kuma yawa to ka gama fa kuma fullanci ne ina baffa ko ba fullanci ba ne saboda wasu fulanin ungon ba haka suna cewa bafannin su yin jisun ce baffa Allah ka shirya da ni ala babu suke ne da kusa Allah <laughs> eh eh abban ma da ba kaga mu za ka duk iyalan ma haka suke mana kai ku je wurin abban ku ku ce kaza da zai sai ce abba kaza kaza kaza kaza shikenan to kaga saman yana eh gaskiya ne kai kuma sai ka ce ka je wurin umman da sun ji sai ce umma sai ta ce na kaza kaza kaza kaza shikenan to asalin sunanta juwairiya annabi ya juyar ya mai da shi eh, sunanta barra annabi ya juyar ya mai da shi juwairiya wa kana yakrahu an yuqal kharaja min indi barra saboda annabi na kyama in ya fito daga ɗakinta ya ji an ce daga wurin barra yake annabi na kyamar haka da haka sai canza mai da shi kawai juwairiya ko juwaira wannan ka je ka duba muslim ya fitar da shi lamba hadisi na 2140 asali hadisin abdullahi dan abbas al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim ya gaya mana Allah ya kara masa rahama ya ce anna lil asma'i tasiran fil musammayat suna na da tasiri kan abin da ake kiransa da shi kun gane duk abin da ake kiran shi da suna ba, to sai kaga sunan na tasiri akan abu kun gane ko walil musammaya tasirun ala asma'iha su kuma abubuwan da ake faɗan masu suna suna tasiri akan abin da ake gaya ma sunan nasu idan aka ce mugu ai suna ne mugu to in dai suna ne ake kiranka da shi mugu sai an ganka da ɗabi'ar mugunta kai da ake kira da suna ilhusu ne wurin kyau in aka ce maka mutumin kirki yaron kirki sai ga ɗabi'a sunan na tasiri kan yaron walƙabe ko mu, ko ko kuma an mara kyau a ce maka mugu sai a rinka ganin ɗabi'ar mugunta wallahi akwai wani malam ibrahim ɗan ritifa. akwai yaran ricifa ya nan. shi yake ba ni labarin nan asali shine sila na zuwa yaran ricifa nan makarantar haddan nan shi ke ba ni labari akwai wani da ya zo almajirci nan makarantar su a ricifa sunan shi kawai tun da ya zo yana da buhu mugunta sai kawai ana ce mai mugu har yanzu idan aka ce mai mugu kawai sai ya hansa ya ce wallahi tun lokacin mugu din yana da muguntar kuma karatu muka yake gaya mun wannan wallahi ce har yanzu a gaishe da wannan ɗabi'a ta rubuta Allah ya kyauta to mala ya ce ah, ko sai ya ce walhibba wa haka wurin saukin jiki da nauyin jiki inda za a tsora mai yaro wani suna da ke nuna mai saukin al'amura ne ko nauyin al'amura to sai kaga tasirinsa a kansa kama kila kamar yadda laraba ke cewa wa kallama absarat aina kaza lakabi illa wa ma'anahu in fakkarta fi lakabi laraba na cewa kallama absarat aina kaza lakabi ta wahala idanka ya kalli wani wanda aka yi ma wani lakabi kun gane illa wa ma'anahu in ka kalli wanda aka yi ma wani lakabi sai ka ga ma'anar laƙabin da aka yi masa in faskarta inda za ka tsaya kai tunani fi laƙabi sai ka ga yana nan a cikin laƙabin da aka yi masa ɗin duk wanda aka yi mai laƙabi da wani suna kun gani in za ka kalle shi da kyau sai ka ga laƙabin da aka mai yana nan a tare da shi wannan ka je ka duba zabi ma'ad da ibn qayyim mujalladi na biyu shafi na bakwai daidai wa kana iyasu bin muawiya rahimahullah wa ghayruhu yara shakhsa fa yaqul watan iyasu ɗan muawiya da wani shi cikin malaman magaba cikin malamai magabata suna da ɗabi'ar da sun hangi mutum musamman shi iyasu fayakul yana hango ka in ka taho sai ka je yana ce ya ce yambagi an ya kuna kai kaita wannan sunan shi ina ganin kamar wada ne kowa ne watan da in ya ganka irin abin da kake yi daga yanda kake yi kawai zai ce za ka sunan shi kaza wallahi tallahi fala ya kadu ya kudu da wuya kuma in ya faɗa ka ga ya kudu jama'a kun gane sai ka an ce ikon Allah kai baka taba ganin mutum ba amma kawai yau ka gan shi kawai ka ce barna kuma ashe sunan shi kenan a garin su kun gane wani yara haka kawai baka san ana ce mai barna ba amma da ya zo unguwarku sai ka ga yana ɗabi'ar tsallaka abubuwa sai ka buɗe baki ka ce wannan yaro ba ƙaramin mabannaci ba ne ko baka taɓa ganin shi ba sai ranar sai ka ji wani ya ce o oh, iko Allah a unguwarsu ma barna ake ce mai na hmm. na eh ana sunan ka wa sunan ka sai ka ce ka zai sunan baban sai ka faɗa da ya yi haka ya haka sai ya rinka faɗin irin sunan mutum da halayensa da komai kuma bai san shi ba kuma bai san shi ba akwai irin waɗannan ya yi kaga irin wannan idan mutum ya sake sai gulma don har da za mu dawo Allah ya kyauta dubara muka yi mutum da ɗaki muka ce wannan muka cike da shi zai jawo muku matsala وسأل wani mutum game da sunansa mutumin ya zo ya ce kai meye sunan ka bawan Allah fa qala jamrat sai ya ce garwashi muta sunana <laughs> fa qala sai ya ce wasmu abika to meye sunan babanka kuma ba qala sai ya ce shihabu sai ya ce. balbalin wuta kun gane ina harshen wuta shine shihab falfalfal nan na wuta sunan uban shi kenan kala sai ce mai tomin man daga ina kake kenan kun gane ko a wace unguwa kake sai ce min alfuraka sunan unguwanmu daga gobara nake sunan unguwanmu gobara ne <laughs> kona an gane kala sai ce to fa manziluka to gidanka a unguwar a daidai ina yake kala sai ce bi harratin nan sunan inda gidanmu yake sunan layin kenan ananin zafin wuta sunan layin kenan to la ilaha illallah kala sai ce ba aina ka to ina ne wurin zaman ka kai a gidan kala sai ce bi zatin lawa ma'abociyar shiga jiki da tafarfasa kala sai ya ce masa izha to je ka faƙadi taraka ka za ka je ka koka iski gidan naku da inda kake zama a gidan ya kone kurmus fara haba mutumin ya juya ya tafi gida kamun yi sai ga gidansu na cin wuta fa waje da al'amra ka yanda umar ya faɗa sai je iske gidan kurmus ya kone Allah kyauta wannan ka duba imam malik a ɗaya ya fitar da shi yana na a mujallabi na biyu shafi na 454 lamba hadisi na 1871 da qayyim ya kawo wannan magana a cikin zadul ma'ad mujallabi na biyu shafi na 308 daidai kama abbar annabi sallallahu alaihi wasallam an ismi suhail ila sahula an gane ko kun san lokacin da za a yi sulhu na hudaybiya kafiran maka suka turo watan suhailu dan am shine wakilinsu yana zuwa za a yi zaman rubutu na sulhu annabi ya ce to me sunan ka kai sai ce suhailu dan am annabi sai ya ce alhamdulillah sai ya fassara wakiltoshi da suka yi tun sunan shi suhailu annabi sai ya ce akwai saukin alama abinda sauki insha Allah ba matsala watan sunan sai ya zama arish kun gane shine annabi ya fassara sunan suhailu shine sauki an gane ko to sai ya saggara shi watan duk yadda baka zato to saukin ma ya wuce nan saboda yadda saukin yake annabi sai ya fassara wannan sunan nashi zu ila safulati amrihim yawmal hudaybiya zuwa ga saukin al'amarin waɗanda suka wakilto shi a ranar sulhu na hudaybiya kun gane ko annabi yana son da ya ce meye sunanka sai ya ji ka ce jamil sai ya ji daɗi kun gane irin wannan sunaye kaga da ka ce jamil abu mai kyau to alhamdulillah kun gane annabi na son ƙara shi da abu mai kyau amma me ya sunanka sai ka ce ɗan tabatsi uzurla to me kuma ɗan tabatsi sai a nemo kamus na hausa ana neman fassara me ɗan tabatsi sai a ji wani abu ne yara ke tsotsa mai tsami ga shi na da ce ko abu ya lalace kaji abu ne mai tsami da ake tsotsa wai ɗan tabatsi ka da ma kun gani sai a ji abin da ya ba a so ba to amma duk wanda ya zo da an ce me suna sai ya faɗa abin da hankali zai ji ya kwanta kun gani saboda jin abin akwai ma'ana mai kyau a cikinsa Allah ka shirya da fakan al'amru kazalik al'amarin da annabi ya zata saboda sunan da wannan ya ci na nuna saukin hali sulhun hudaybiyan kuma sai sauki biyo bayan al'amarin jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu to yanzu za mu shiga alkuniyatu malam duk da ya ce ka je ka duba bukhari lamba hadisi na 2731 zuwa da biyu wa fiye annahu lamma ja'a suhailu bin am qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suhailu dan amru ya zo gaban annabi za a yi sulhu sai aka ji annabi ya ce laqad sahula lakum amrakum al'amarin ku yayi sauki insha Allah ba matsala abin da saukin lamar wa alaikum salam E eh. na E eh, a ai haɗa albani tsakani da Allah duk irin waɗannan sunayen shi ke so mu ɗan ambata wasu a sa mai yaro ko Nasiruddin ko Shamsuddin ko Nuruddin ko Diyauddin ko Kamaruddin an gane ko ko koma dai zaharaddin ko jalaluddin duk irin waɗannan sunaye bai halatta a sa ma ɗan musulmi kun gani kayan da Allah ba daidai ba irin yadda kawai zai a cewa nasiruddin nuruddin an gane ko ka je wani din wani ma kawai suka ji sunan shi dinu dinu shi kenan shi dinu ma sunan shi shi sunan shi ma addini kayan nasiruddin ya rubutu a kai albani sai da aka samu masu dan abin nan dan hamayya da shi suka ce kaji ya ce abubakar kuma sunan shi kenan ta shi malamin hadisi yanzu yana cewa zai canza sai ya zama mudallis shikenan kuma sai a ce to ga abin da aka san shi da shi na suna ya canza kun gani Allah shiryar da sannan akwai suna waɗanda bai halatta a rinka sa ma 'ya'yan musulmi su ba za ka ji ya mace an sa mata mara'atu ko amma ko lantana ko alkari'a an gane ko ko dan musulmi ka ji an sa mai yasin ko ɗaha ko ko ka ji an sa mata abin nan menene ko an sa mata bara'atu ko ko an sa mata saya gudu ko an sa mata <laughs> lantana akwai ismu hatu wanda ya ba laifin an sami hariya kawai an ce dai sunanta sunanta amma musamman mutanen kano su ne za ka ji su kuma suna da wasu sunaye na shirme ka ji yarinya an sa mata bura ubandiya bura ubandiya wallahi tallahi da ma sai ka ji wa yarinya yar musulma fa bura ubandiya ka ga dai bura ubandiya ba larabci bane ya fi kama da hausa to to suna nufin bura uba ne ko Eh? a ah, raditu raditu billahi rabban sai ce raditu eh. to akwai irin waɗannan sunayen tsakanin da Allah musulmi sai sun kiyaye su wa alaikum salam eh madaukakiya mardiya za ga tace eh, a bayyana koyar da jiya Eh? to me ya ce ni ko to akwai ɗan abin da nake so mu karanto a karkashin nan kafin mu shiga alkunya din nan a cikin littafin tarbiyyatul aulad na shi abdullahi nasir ulwan kan wannan matsala na sunaye ba don komai ba na san mun dan karanta wurin amma munasaba ce ta kama nake son a ɗan ƙara karanta wani abu watan cikinsa mala ya ce tasmiyatul maulud raɗa ma yara sunaye ko raɗa ma abin da aka haifa suna wa ahkamu da kuma hukunce-hukuncen da suna ke kunsa a musulunci to ya ɗanyi wata 'yar shimfiɗa wata a farko amma sai mala ya ce wa ilaikum ahammu hadhihi al-ahkam allati wada'aha al-islam fi tasmiyatul maulud bari in kawo muku mafi mahimmancin waɗannan hukunce-hukunce da musulunci ya ajiye wa musulmi wurin raɗa maɗa suna na ɗaya matayin sambal yaushe ne ake raɗa ma yaro suna rawa ashabu sunan an samurata kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kullu gulamin rahinun bi kowane ɗa abin jinginewa ne an gane za mu zo mai karatun fassarar wannan ma'ana ko fassarori da malamai suka bayar kan wannan cewa duk wani ɗa abin jinginewa ne ko ratewa ne ta dalilin ragon sunansa tun ba ku an yau musabi'i da ake yanka maɗa ragon a rana ta bakwai daga haihuwarsa wayu samma fihi kuma a rana ta bakwai ake raɗa maɗa suna wayu laƙura kuma a rana ake ma yaro aski to kun ga wannan hadisin yana nuna a rana ta bakwai ake raɗa masa suna ko ba haka ba kuma mun yi bayani tun lokacin da muka yi karatun littafin mun ɗauko daga littafin tufatul maulud bi ahkamil maulud na ibn al-qayyim ana littafawa da ran da aka haifi yaro wurin kirgar rana bakwai din misali ɗazin da safe wace rana ce ɗazin da safe ba talata ba to da aka haifi yaro karfe tara na safe sai a ce talata aka haifi shi ɗaya laraba biyu alhamis uku juma'a hudu asabar biyar lahadi shida litinin bakwai to litinin ne suna ba irin yadda mutanen mahausa suke lissafi ba karfe goma na safe da aka haifi yaro ɗazin sai a ce laraba ɗaya alhamis biyu to ran da aka haife shi fa yaro za a kirga da ita ba a ƙa'ida sahabbai da tabi'ai da rana suke kirgawa daga baya ne aka samu su musulmi suke kin kirgawa da ranar da aka haifi yaro amma kuma rudin ya same su ne dalilin lissafi da daddare kun ga idan aka haifi yaro yanzu yanzu nan to a lissafi sai ka ce an haife shi a daren laraba ɗaya kenan a laraba aka haife shi tun da daren laraba ne amma kun ga a wurin mutanen mu har yanzu inda za a ce yanzu yau wace rana sai ce talata alhalin tun da rana ta faɗi an wuce talata yanzu an shiga laraba dare ne ke fara zuwa bayi ne ba kun gani kuma ku lura da kyau ba haushe yana da wannan yau in aka ce alhamis rana na faɗuwa za ka je masu bara na yawo suna a fararu da daren juma'a a fararu da daren juma'a ba haka suke cewa ba a fadaru daren juma'a a ba mu dandaren juma'a haka suke to ba a bayarwa dandaren juma'a kai makawo ka daina yin wannan bara a baka don allah kawai daren juma'a ta shiga kana son aikin alheri a cikin ranar juma'a da daranta to a baka sadaka saboda allah shikenan kun gane ko kuma duk wanda ya dau azumi ya zai gane lissafin muna ɗauko azumi ne daga asuba zuwa faɗuwar rana ko muna shan ruwa muke cewa mun yi daya mun yi azumin rana kan ba sai gari ya waye ba muke cewa daya da haka ka'ida ta musulunci yaro da aka haifa da safe to za a kirga da wannan ranar shi yasa kuka ga kamun yan bid'a su gano mutanen mu a tudun wada wallahi sai kawai su ga su a lissafin su tunda mutum ya auro yan gidan yan bid'a ranar misali an yi mai haihuwa ranar talata su suna jiraren ran laraba eh, ran talata a zo a yi suna ranar litinin kawai sai su ga yayan karabo an soya kawai an aika wa mu uwa da abokan arziki cewa an yi suna yau sai su ah sunan ba gobe ne muke ta shirye shirye gobe za mu zo suna ta ya a yau ne sunan gobe da sun zo sai ya ya ah, riga an yi suna tun jiya wa alaikum salam eh a za mu zo wannan game da raɗa suna ya yanzu an gaya maka ne yaushe ake raɗa suna to kaji daga a cikin lokutan da ake raɗa suna akwai rana ta bakwai daga haihuwar yaro an gane ko kuma a rana ake mai aski fa hadal hadith kun kun kalli wannan hadisi ko kun ji shi da kyau ya qadi an takuna tasmiyatu fil yawm sabi yana hukunta raɗa suna ya zama a rana ta bakwai daga haihuwar yaro wa hunaka ahadithun ukhra sahiha amma akwai wasu hadisan daban ingantattu da an takuna tasmiyatu fi yawmil wilada da suke fa'idantar da rada suna ya zama a ranar da aka haifi yaro a ranar a rada mai suna min ha daga cikin hadisan da ke nuna halaccin yin haka rawal bukhari wa muslim an sahal bin sa'idi qala utiya bil munzir ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يولد أنزو النبي دونيار ميسونا المنذر دن أبي أسيد أنزو ديارا كن النبي رانت أكا هتيارا فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ana zuwa da yaron gun annabi da annabi ya karbi yaron sai ya kore yaron akan cinyoyinsa shi annabi wa abu usaidin jaris uban shi abu usaidin da ya zo da shi yana zaune a gefen annabi da ya miƙa wa annabi annabi sai ɗora yaron a cinyoyinsa fala annabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in bayna yadihi annabi da ya ɗora yaron akan cinyoyinsa sai kuma ya shagaltu da yin wani abu a gabansa ga yaron ya ɗora a cinya amma kuma dama akwai wani ɗan abubuwa da suka ɗan ɗauki hankalin annabi yake yi kun gane ko fa amara abu usaidin bibni sai shi abu usaidin ya ga to kar ya matsa wa annabi sai ya ce ma na gefe mai komin yara da komin yara mai komin shi fahtumila min ala fakhidin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗauko yaron daga kan cinyoyin annabi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ɗauke yaron sai annabi ya wai ce ai da sabi ina yaron kuma faƙala abu usaidin sai abu usaidin ya ce kallabnahu ya rasulullahi ai arja'ana ai na bayar a mai da shi gida ya manzan Allah fakala sai annabi ce masmuhu to me sunan shi ka mai kala fulanu sai ya ce na raɗa mai suna wani kala la sai annabi ce ba wannan sunan za a sa ba walakin ismuhu almunzir sunan da za a raɗa masa shine almunzir kun gane ku diba ku ga uban da ya zo ba da labari sunan da ya raɗa ya maimaita tun da annabi ya ce la kun gane ya farɗa ma ɗan suna me sunan shi sai cewa ne sai annabi ya ce la da ya zo babu labari cewa annabi ya ce mai me sunan ɗan? wallahi ya kiya maimaita tunda annabi ya ce la a maimaita ma bai halatta ka kajiyar da suke a ran da ka fi yaron kuma ka yi aka wa fi sahihi muslim min hadisi sulaiman bin al-mughira an sabitin an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد لي الليلة غلام a wani dare an haifa min an gane ku basan maituhu bismi abi ibrahim annabi ya ce a wannan daren an haifa min da namiji don haka na mai da sunan babana annabi ibrahim ko kuma sunan kakana can ibrahim to sunan na mayar wannan ke nuna halaccin an maka haihuwa kana iya rada sunan babanka ko kakanka ko mamanka ko kakakka ko wani naka ne saboda annabi yayi irin da yadda za ga mutanen mu na Hausa suna da shi na ɗabi'a ko yawa fa yukhadhu min hadhihi al-ahadith al-mutaqaddima daga waɗannan hadisai da suka gabata za mu iya fahimta anna fil amri sihatu game da al'amarin raɗa suna ga ɗaya akwai yalwa an gane ko fajaza tarifuhu bayyanawa wa tasmiyatuhu da ratsa sunan kowa ya yana halatta filiyomil awwal a ranar farko da haihuwa yaro min wuladati wa jaza ta'khir kuma yana halatta a jinkirta ratsa suna ila salatati ayyamin har bayan kwana uku daga haihuwa yaro wa jaza ila yawmin aqiqa ana ma iya bari har sai ranar suna rana ta bakwai wa huwa yawmis sabi shine rana ta bakwai daga haihuwar yaro wajaza qabla zalik yana halatta ma a rada ma yaro suna tun kamun a haife shi wajaza ba'dahu ana iya bari kuma sai bayan kwana ta bakwai daga haihuwar yaro misali tunda uwar ta haifi yaron suna asibiti da ita da dan dubba lafiya kun gani to ba a mata suna tunda da uwar da dan dubba lafiya suna can asibiti to shi kenan duk yadda za a yi magana suna sai ka ce a tun da ba su lafiya ba su samu lafiya mu ko da wata ɗaya ne suka samu lafiya sai ka ce a zo a raka suna sunan shi kaza ya halatta ba laifi saboda cikin raka suna dama akwai yalwa na lokaci kun gane ko kamun a haifi yaro ya halatta a raka sunan shi ce in an haifa min namiji sunan shi wani kan mace ce sunan ta kai tun kan kai aure ma ga manzan Allah ya samu wani yaro tun yana ɗan ƙarami shekara shida ko bakwai annabi ya sama babban ɗan da yaron zai haifa umair shi za za mu karanta a gaba za ku annabi na ce ne ya aba umair ma fa'alan nugai yaro ne shekara shida ko bakwai yake da wata 'yan tsuntsuwa annabi mai alkunya da ya aba umair an gane ma fa'alan nugai za mu zo mu karanta za mu bayani a cikin mu zo insha Allah abu na biyu mala yace ma yustahabu min al-asma'i wa ma yukra sunayen da ake son rada mata da sunayen da ba a so a rada mata inna mimma yajibu an yahtamma bihi al-murabbi inda tasmiyatil walad yana daga abin da ya zama dole wanda Allah ya danka tarbiyya a hannun shi himmantu wurin kula da shi lokacin rada mata suna an yanta iya lahu min al-asma'i ahsanaha wa ajmala ya darzo mata suna mafi kyau mafi kuma ban sha'awa tanfizan lima arshada ilaihi saboda yin aiki da abin da annabi ya shirya ya karantar wa hadda alaihi annabi ya kwadaitar wa amara bihi na biyu na alaihi salatu wassalam annabi bai babu da umarni a yi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa abu dawuda bi isnadin hasanin an abir dadda radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innakum tud'auna yawm al-qiyamah bi asma'ikum wabi asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum wannan mun karanta shi warawa muslimun fi sahihi umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa wa sallam inna habba asma'ikum ila allah azza wa jal abdullah wa abdurrahman shi ma mun karanta shi kama alayhi kama yanda ya zama dole a akan kuba an janniba al-kabir ya nisan tsanshi da suna mummuna Allah zai ya musu karamata sunan da zai iya shafar mutuncin ɗan in ya girma waya kunu muda'atul lake bihi wa sukhriyati alai kuma ya zama suna da za a rinka kiran ɗanka da shi wurin kiran ana mai izgilanci ana masa ba'a da ma kun gane ko fa haza rasulullah kun ga annabi da kanshi kamar rawat tirmidhi an aisha kamar yadda tirmidhi ya ruwaito daga aisha kana yi ghayyurin ismar fari annabi na canza suna mummuna kun gane ko wara wata da biyu wabin ma da radiyallahu anhu ma annabnan li umara kana yi kalul annabnatan li asiya wata ya ce ta sayin na umar a jahiliya ya rada mata suna asiya fasan ma ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jamila daga baya annabi ya canza sunan daga asiya ya rada mata jamila kala abu dawuda abu dawuda ya ce gayyara ko gayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ismal asi akwai wani mutum mai suna al'asi mai saban Allah annabi ya canza mai suna wa aziz annabi ya canza sunan wani da aka sa mai aziz wa atla in an ce aziz shine mabuwayi ko gagarare wa atla annabi ya canza sunan wata mai suna atla abin da ake nufi da shi shine mai tsananin mugun kaushin hali mara daɗin hulɗa ita ce Afla sai annabi ya canza suna an gane ko wa shaitan wani mutum a jahiliya iyayen shi suka raɗa mai suna a ran sunan shi shaitan ya zo gama annabi masu ya ce shaitan annabi ya ce ah, na canza wannan suna daga yau ba sunan ka shaitan ba kuma da an ce mai shaitan sai ce eh, an san kuma ko wal annabi ya canza sunan wani alhakam an gane ko wa gurab annabi ya canza sunan wani da aka rada masa hankaka saboda hankaka dabba ne mugu matuci maballaci shi za ka ji bahaushe ma ke ce masa mai da dan wani naka saboda azzalimin dabba ne yana daga cikin dabbar da ko a harami aka yadda a kashe shi an gane ko wa habab annabi ya canza ma wani yaro suna daga habab an gane annabi ya canza abinda ake cewa habab wani nau'i ne daga cikin manyan kumurtan macizai mugun maciji ne habab an gane ko wakila wasu ko suka ce habab ismun ne min asma'i shayatin suna ne daga sunayen shedanu habab to haka ɗin ne a wani maciji wanda annabi ya ce shi wa ina mu bakin macijin nan mai layi a tsakiyar jikin gadon bayansa to dama annabi ya ce wannan shedan ne to sunan shi kenan habba an gane ko wasan ma harban salman annabi ya kira watan ya canza sunan wani da iyayen suka sa mai watan harbu yaki annabi ya mai masa da suna salmu wasan mutaji'u wani iyaye sun sa mai wanda kullum shi a kwance yake annabi ya mayar da sunan shi ya zama almubais ya zabura wurin zuwa ne ba wa banin duniya sammahun banin rishida annabi ya canza sunan banin ziniya, ya mai da su banin rishida su ne ko halakakku wasan ma bani maguya annabi ya canza suna banu magoya waɗanda suke aban halakarwa ya komar da su bane rishida kala abu dauda abu dauda ya ce duk da na jero waɗannan sunaye a sani da ha ikhtisara na ki in kawo maka isnadan ne amma na ce maka annabi ya canza don in takaita al'amari kama كما عليه أن يجنبه الأسماء min kalimatin fiha من kamar yadda ya kamata ga duk uba ya nisanta sanya ma 'ya'yan shi sunan da sunayen kamar an tsago su ne daga kalmomi na shi'umci hatta yaslimu rajulu ba waladu min musibati hadhihi tasmiya wa shu'umiha har dai ya kubuta daga musibar waɗannan sunaye da shu'umcin rawal bukhari fi sahihi an sa'id ibn musayyib an abihi an jaddihi qala ataitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masbuka qultu hazlun فقال أنت سهل فقال لا أغير اسما سماني أبي قال ابن مصيب فما زالت تلك الحزونة فينا بعد وأنا منكر تشبه روى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك قال جمرة قال ابن من قال ابن شهاب قال من من قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيتها قال بذات اللغى قال عمر أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا فكان كما قال عمر رضي الله عنه كما عليه أن يجنبه الأسماء المختصة بالله سبحانه كما يندي كما تأنيسا تقاد سونا عند سكك سونا عند الله أنغانيكو فلا تجوز التسمية بالأحد بي على التأسن يا مدى سونا الأحد سونا الله kul huwallahu al-ahad wala bis samad bai halatta a sama da suna as-samad wala a sama da suna al-khaliq wala a sama da suna ar-raziq su kala abu a sunanin littafinsa ya ce inna hani'an lalle hani'u lamma wa fada ala rasulullahi sallallahu ya zo gun annabi ilal madina a madina ma qaumihi tare da jama'arsa kanu kan nuna hu bi abil asalin sunan shi suna mai alkunya da abul hakam fada ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu annabi yace zo yace masa inna allaha huwal hakam allah shine al hakam wa ilayhi al kuma duk wani hukunci Allah ake kaiwa falima na abal hakan me yasa ake maka alkunya da abul hakan kala sai ce inna qaumi abin da yasa suke ce mun baban hukunci watan mai hukunci mutanen garinmu idan talafu fi shay'in idan suka yi sabani kan wani abu a tauri sai su taho wurina gaba ɗayansu fa hakamtu bainahum sai in yi hukunci a tsakaninsu faradiya kilal fariqain duka waɗanda suke rigima kowa sai yarda da hukuncin da nayi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai annabi ya ma ahsanu haza to wannan suna da suke kiranka da shi bai dace ba fa ma laka min alwalad baka da wani ɗa ne kai qala sai ce li shuraish ina da ɗa mai suna shuraish wa muslim ina da ɗa mai suna wa ina da ɗa mai suna sai annabi ya ce fa sai annabi ya ce masa faman akbaru waye babba a cikin su kala sai ce shuraihun shine babba kala sai annabi ya ce masa fa anta abu shuraihin maimakon anta abul hakam to anta abu shuraih jama'a kun gane ko to ana nuna lokaci yayi ko malam redu na to muna ganin dacewar to ai ba a rubutu tuka da ko tana cikin nan tana ina ai za ka yi amma ka lakaɗe zai ɗauka a yi tambaya kuma mun so a ce duk waɗannan 'yan jawaban su ga cikin ai tsaya ka ne kai da ka rubuto ne sai ka lankwashe ta haka kuma haka aji ai zan ɗauka ta ne a'a ai ka ba in ka rubuto ka ga abu da haka kawai haka za a aji ta <laughs> wannan ya ce wa alaikun sa menene ma'anar zainab zainab ba larabci ba ne asali suna ne daga cikin sunayen wasu mutanen kirki a harasansu ha akwai sunayen da ba na larabawa ba ne kamar zainab ai sunan a larabci ya fi kama da namiji ne ba, dan namiji ne ya kamata inda a larabci ne a ce mai zainab ne eh, namiji ai a nan an cewa ko wani bawan Allah wanda duk sanda za mu je da awa mutumin kirki gidan shi muke ai sunan shi malam zainab malam zaina a nan an cewa amma ya rasu wallahi mutumin kirki malam zaina walaikum salam wanda ya ce yaya masu suna abubakar za a sake musu suna ne ko kuwa a ai mun yi bayani tun karatun baya akwai waɗanda alkunya a yau ta zama sunansu ko karanta wancan littafi na tadribin rawi na imamu suyuɗi littafin musala ya ce akwai man na kunyatu husmuhu al yau. akwai wanda sunan shi ayau ya zama masa alkunyarsa da haka yanzu da yawa idan ka ji an cewa mutum watan abubakar sunan kenan bai da wani in ka ji an sa maɗa suna abu hurera kun gane yanzu za ka ji mutanen na irin wannan sai ka ji an haifi ya ce a sa mata ummu sulaim ko ummu habiba shi ne sunan kawai ba wani kuma ba wani matsala an gane game da alfitratu jaririn bahaushe da ya buɗe baki shi ke fara ambatan baba mama jaririn indiya yana ambatan fafa da sauransu wato ɗabi'a harshen yaro ne da sauran yaran duniya tambayoyi a larabce me zainab menene juwairiya to kun ga juwairiyatu larabci ne an gane asali daga jariya ne ita ce yarinya ɗan ƙarama ya budurwa ta zikiri ne kun gane juwaira yarinya ɗan budurwa an gane ko shi ne kawai zainab kuma dama ba larabci ba ne na taɓa sanin ma'anar shi ko ibn hajar ne kowa ya kawo a harshen da asali daga can aka tugo shi amma yanzu ba zan iya tuna ba to kun ji wai asalin shi kalmar asali wurin halitta ne to amma ba wannan watan to ko ma dai a yane dai mutum da ya kiyayi ɗaɗin su rinka ce mai baba ko ma in zai wuri su rinka ce maka abba su rinka ce miki umma saboda malaman tarbiyya na addinin musulunci da dama in sun zo rubutu a kan kira da 'ya'ya ke ma iyaye suna cewa fai halatta a bari ɗa na musulmi ya rinka ce ma iyayen shi ba ba mama za mu zo za mu karanta a cikin wannan wannan dan kaifin wula aulada na kai yadda ya kamata mu tarbiyyar 'ya'yanmu wa ma ko wajibul aba'i wal abna da abin da yake wajibi akan iyaye da kuma su 'ya'ya din to a ciki watan wajibi ne uba ya kiyaye barin 'ya'yan shi su ce mai baba haka uwa shi ma yana daga abin da dole ne ɗa ya kiyaye ce ma ubansa baba kun gane amma al'adar mu ta riga abin ya zama jiki amma yanzu masu addini za ku suna ta kokarin ɗan kakkaucewa matsala na na na a aishi idan ka ji an ce kabiru muhammadu ake nufi to kuma idan aka sa kabiru to idan aka haifi ɗani muhammadu to idan mai ɗan yana son duk ɗan da za a ƙara haifa mai muhammadu zai samu to wannan Muhammadu na farko sai ce mai kabiru na biyu sai ce mai sagiru na uku sai ce mai asgar kun gane muhammadu kabir muhammadu sagir muhammadu asgar haka suke yi gane amma kawai ana nufin babba ne karami dan karamin alaikun a'a to tsaya ku idan ka sa mata suna alkabiru to shine sunan Allah amma ka ce kabiru babba ake shi an ba haka ba ya ake sa mata suna malik kun gani Hai maliku sunan Allah amma kuma ubangiji a ƙur'ani yi amfani da sunan sarauta a matsayin malik da haka lokacin da ake sa wa ɗa suna maliku ba fi suna na Allah ake sa mai ana sa mai suna ne suna na mai mulki kun gane ko Allah ke ta alaikun eh mana ko da yake wasu malamai suna cewa wannan suna na saifullah kun gani bai halatta a sa maɗa. me yasa dan wannan suna da ka ji ubangiji ne ya raba da kanshi saboda aikin da aka yi mai yau kai in ka sa mata saifullah to kamar nasu nasu lahi kun gani shi wancan wannan wa yake da suna khalid ai sunan shi khalid wani abu ne a wurin yaƙi ubangiji ya saukar da daga wurin shi suna ya raɗa mai sabo wannan ya zama takobi tubabbiya ta Allah zarariya Lahin maslo saboda irin abin da ya makafirai na ramuwa da ya yi na musulunci sai ubangiji ya ji daɗin abu. kawai sai ce ya mayar da sunan shi ma ya zama takobin Allah saifu ai takobi kenan shi sunan shi takobin Allah saboda yadda yake zubar da kafirai a wurin yaki kun gari to yanzu ka samu wani ɗaya da sai layi to shi kuma fa shi kuma me aka samu saifin layi to alhafiyar sunan Allah ne idan sunan Allah ne za a iya sa kun gane ko watan kudiba akwai sunaye da ake kiran Allah da su suna na a cikin asma'ullahi husna din nan tisawati suna akwai sunayen da ba sunan Allah ba ba su a Qur'ani ba su a sunna kamar aljalil zaka ji mutanen mu na sa mata suna abdul jalil bai halatta kun gane wallahi akwai abubuwan da za ku ga mutanen mu sukan yi na kuskure kun gani yanzu watan misali duk wanda za ka bautar da shi wurin suna da na Allah ko sai ka kiyaye kun gani kaga muhammadu dan abdullahi danwa abdulmuttalabi ko ibn abdulmuttalib za ka ji yanzu da yawa mutanenmu sai a haifi ɗa sai a sa mai abdulmuttalib na rantse da Allah wannan sunan haramun duk wanda aka samu wannan suna ko ya girma yau in ya gane haramun yau zai canza shi kuma bai halatta wani ya ƙara kai gaya mai wannan suna saboda ne al-muttalib sunan Allah ne ba sunan Allah ba kun gani kamar Abdul Uzza kun gani to irin waɗannan haramun ne a samu dan musulmi amma yanzu ka ji kawai sai ka ji musulmi ya sa maka suna wai abdulmuttalib ai sunan kakan annabi to ai wannan sunan ba sunan Allah bane al-muttalib bare a ce bawan muttalib amma sunan mahaifin annabi abdullahi Allah sunan Allah za ka iya ce abdulaziz saboda innahu huwal azizul hakim wa huwal azizul hakim sunan Allah abdul hakim ka iya sa kun gane ko duk irin wannan suna da ya tabbata a ƙur'ani da sunna na Allah za ka iya bautar da ɗankar suna ka sa mai abdullahi abdulrahman abdulrahim abdulmalik abdulkudus abdulsalam abdulmu'min abdulmuhaimin abdulaziz abdulgafar abdulkahar abdulhab abdulrazak abdulfata abdulalim wanda da ya tabbata a ƙur'ani amma a cikin waɗannan sunayen Allah da imamu tuzuli ya kawo su الله الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز a wannan sunayen guda za zaka ji ana na yara a firamare ko sakandare ba fa dukansu suka tabbata sunayen Allah ba akwai waɗanda ba sunan Allah ba ne ba su zo a Qur'ani ba ba su zo a hadisi ba hadisin da ya zo da su a yadda ka ji su da'ifi imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadisin da ya inganta ba musamman a cikin shi akwai sunayen da aka jingina ma Allah su ba su a ƙur'ani ba su a sunna kun gane da aka mutum ya nemi littafin kawa'id musla na ashe muhammad salih al usaimi ya kawo guda 99 da suka tabbata a ƙur'ani da sunna kawa'id musla yana nan bai fi ɗari ba ɗari da amma ya yi sharhin abin shi da kanshi za ka sha karatu game da sunan Allah da sanin sirrin da yadda ake cin moriyarsu karanta wannan littafin Allah annabi ya ce a cikin sunayen Allah a wani suna wanda kun ga a zaman nan da za ka yi sa'a ka buɗi baki ka roƙi Allah ka yi tawassuli da sunan ko kwantar da hankali. wallahi yanzu nan bukata ka za ta biya nemi wannan littafin na qawaidul musla na usaimin Karin abin waɗannan sunaye na Allah da suka tabbata a ƙur'ani da Sunna idan ka karanta sai kai tawassuli da su jama'a kun gane ko ka sa a kone abin da malamai suke na watan wani abajadiyanci zani ba ko sani ne Ka kasan asalin laraba shine abin da suka sani na lissafi ko lissafi abajada hawaza hatsi kaliman sa'afas karashat sakhaz dabzaz ko kuma akwai ɗayan ko abaja da hatsi kallam na sa'afar dagrasat to wannan su ne asalin lambobi na kirga na larabawa to akwai wani sirri da suke da shi a wurin malamai wurin yin amfani da lissafin lambobin wurin roƙon Allah da sunayen shi za mu ta yi su ba da lada na manta jama'a assalamu zan yi tafiya can wurin ilori ranar juma'a da sassafe kuma gaskiya in na je zan kwana da haka juma'a ba ka Allah ya dawo insha kuwa da ka